I have to stand up to call on the chairman, Malam Manir Waziri of Kaduna. kaddamar da munir garba waziri a matsayin shugaban jam'iyyar adawa ta pdm a najeriya da kwamitin zartarwar jam'iyyar ya yi da hakan ya kawo ƙarshen shugabancin bashir ibrahim yusuf pdm ta zargi yusuf da barin jam'iyyar ta zama kara zube da kuma neman haɗa jam'iyyar da wasu jam'iyyun adawa biyar shugabannin jam'iyyar sun yi da pp a abuja don ɗaukar wannan matakin da tuni masana suka ce hakan fara kamfen ne na tsayar da ɗan takara da zai kara da jam'iyya mai mulki apc in allah ya kai wa shekara ta 2019 jam'iyyar dai bata musanta alaka da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ba ta ce zuwa yanzu ba ɗan jam'iyyar ba ne, a za ta yi maraba da shi in ya shigo jam'iyyar. Ga abun da dan kwamitin zartarwar jam'iyyar Aminu Gondu ke cewa. Idan Buhari ya decide ya takara a karkashin PDM a 2019, mai jama'a za su faɗa. Kullum haka kuke ta muhawara da mutane ku ce a tiku ba naku ba ne kaza kaza. Amma za a yi mamaki fa idan aka gan shi ya shigo jam'iyyar na yana cewa zai takarar 2019. Babu abun mamaki a ciki a siyasa. Siyasa kowa ya san yadda siyasa take tafiya. Jagoranci ne idan aka ba mutum bai daidai ba sai a kauce masa a nemi wani. Me yasa aka jefar da Jonathan? Saboda jagoranci ne aka kawo buhari buhari ma in bai mai da hankali ba ya gyara al'amuran da ake zargin sa akai shi ma zai gane kurinsa a 2019 aminu waɗanne kujeru kuke da su ne eh, zaben da ya gabata yanzu za ku iya faɗa su kansula da sauransu muna da memba nasu assembly a bauchi muna da kansiloli guda hudu a adamawa state shugaban rikon kwarya na jam'iyyar munir waziri ya yi alwashin farfado da jam'iyyar kofar mu a buɗe take kowa lokaci yan jam'iyya su ba mu shawara inda za a ce da jam'iyya gaba sannan za mu tafi da kowa shugabanni da membobin jam'iyya insha Allah alhaji munir mai alakar ka da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. A dan jam'iyyar PDM ko a matsayin na Munir Garba Waziri? A matsayin ka na Munir dan siyasa. Duk dan siyasa da ke Najeriya Alhaji Atiku Abubakar mai gidan shi ne shugaban shi ne daidai ga gudu ana mai biyayya ba shi kadai ba. Don haka mai gidan kadai ba ba shi kadai ba Janar Buhari ma shugaban mu ne mai gidan mu ne saboda duk dan siyasa da ke wannan matsayin shugaba ne kuma dole za a mai biyayya. Kana masa biyayya kenan kai ma. Janar Buhari ko Atiku Abubakar? Atiku. Dukkan su ina musu. Na garzaya inda na tambayi shugaban da aka kwabe Bashir Ibrahim Yusuf martaninsa kan wannan lamarin. Yusuf dai bai fito fili ya ambaci a Atiku Abubakar a matsayin kanwa uwar gami ba amma ya ce sam ba kwabe shi ba harkar demokradiya ba a karfa karfa ko dai kai a rarrashi ka nemi maslaha in kuma ka ce zaka zama dan tasha za a yi kokawa to shi shikenan kowa ma zai iya rigarsa ka sai an ce babba idan ya da sa yara sai su yi wasa da shi har ma su taka Alhaji Bashir na fahimce ka da har yanzu kai ne kake daukar kanka shugaban PDM eh ai doka bata cire ni ba wayannan mutane kuma da suka abin da suka yi sun yi ne ya fahimta su amma idan suka koma wajen lauyoyinsu da kuma iyayen gidansu za su ga cewa ba su bi doka ba tsarin mulkin jam'iyyar nan ne na rubuta shi saboda ni na rijistar jam'iyyar nan rijistar jam'iyyar ma yana hannu na yanzu su dai sun karba abin da su karba sun biya bukatar wanda ya turo su kwamitin rikon zai yi aiki na tsawon wata uku gabanin zaben sabbin shugabanni nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya